baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan marice na juma'a 20 ga watan rabi'in thani a shekara ta 1440 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 28 ga watan 12 a shekara ta 2018 miladiya in ba manta ba makon da ya gabata mun tike da ƙarshen aya ta 11 cikin wannan sura mai albarka suratul mulki ko suratul maliki a yau za mu tashi farkon aya ta goma sha biyu faɗin Allah maɗaukakin sarki innal ya yakhshawna na bil ghaib wanda kuma wannan shine darasin mu na uku a cikin sura me Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir مغفرة وعجر كريم وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير Ubangiji madaukakin sarki yace innal ladhina yakhshawna rabbahum lalle waɗanda suke jin tsoron ubangijin su ay yakhafunahu suke tsoronsa suke kiyaye dokokinsa suke gujewa hane-hanensa bil ghaibi a halin fakuwa fi gaibatihim a lokacin da suka faku an a'ayunin nasu gaburan idan mutane fa hu suke wa Allah a sirran a boye fa yakunu alaniyatan aula kenan in sun bayyana a fili wannan kuma yafi domin bisa ga ɗabi'a ta dan adam ya fi jin tsoron abu a lokacin da mutane suke ganinsa na kiyaye doka ko kuma bin umarni ko gujewa hani sama da a lokacin da ya fako in dai mutum zai iya kiyaye dokokin Allah a lokacin da ba mai kallonsa to tabbas idan kuma ana kallonsa sai ya fi kiyayewa in mutum zai bi umarnin Allah a lokacin da ba mai kallonsa to ka tabbatar da in ku ana kallonsa sai ya fi kiyayewa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam a mafi yawan lokaci in ana kallonsa ya fi kyautata abu a mafi yawan lokaci in ana kallonsa ya fi gujewa yin abin da ba a so to wanda su in ma ba a ganin su suke yin haka ka tabbatar da cewa ko in ana ganin su sai sun fi shi yasa Allah subhanahu wataala yake yaban masu irin wannan ɗabi'a waɗanda in suka keɓanta daga su sai su babu mai kallon su suke kiyaye dokar Allah suke bin umarninsa suke gujewa hane-hanensa wanda wannan yana nuna halin su na fili kuwa sai ya fi haka kyau in dai halinsu na ɓoye zama shi ma yana da kyau ubangiji ya ce lahun magfiratun irin wannan gafara tana nan tana jiran su wa ajarun kabir da kuma lada mai girma mala ya ce ai aljanna wanda shine aljanna to a cikin ayar an ambaci tsoron Allah shine kalmar khashiya wanda sau da dama a cikin alkur'ani za ka ga waɗannan kalmomi suna maimaituwa kalmar ya kafu ko kuma sha an gane ko innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi a wata ayar sai a ce yakafuna rabbahum suna tsoron ubangiji su a madadin yakhshawna rabbahum fala takhafuhum wa khafuni fala takhshawhum wa khshawni to sai malamai suka ce akwai bambanci tsakanin alkhawf da kuma alkhashiyatu alkhawf shine tsoro wanda shi tsoro iri biyu ne ko ya zama kai ne kake da rauni ko abin da kake jin tsoron ne ya kai a ji tsoronsa suka ce duk inda kaga an yi amfani da kalmar yakhshawna suna tsoro to shi abin tsoron ne ya cancanci a tsorace shi yakhshawna rabbahum suna tsoron ubangijinsu dan ya cancanci a ji tsoronsa dan yana da abin da in baka ji tsoronsa ba zai hukunta ka da shi dan yana da abin da in ka ji tsoronsa kai masa da'a zai baka lada da shi dan girmansa da buwayarsa ta kai a tsorace shi an gane ko to amma idan ka ji an ce ya khaf an yi amfani da kalmar khawf wanda shi ma dai tsoro yake nufi shi kuma wannan sakamakon raunin ka ne kai mai jin tsoron akwai da yawa daga cikin abubuwan da ake tsoro wanda ba su cancanci a ji tsoron su ba irin abin da masu magana suke cewa tsoron dodo kaga dodo a tatsuniya ake faɗarsa ba za ka taɓa ganin me dodo ba to amma saboda ɗabi'ar ɗan adam ta rauni da tsoro sai a ce maka akwai wani abu dodo rauninka sai ya sa ka ji tsoronsa tare da baka taɓa saninsa ba ta yi ma babu shi to da haka malamai suka ce ubangiji ya cancanci a ji tsoronsa saboda girman zatinsa da buwayarsa shi yasa aka yi amfani da kalmar shauna sannan kuma bayi suna da ɗabi'a ta rauni ta tsoro shi yasa Allah madaukakin sarki a wani lokacin yakan ce ya kafun suna tsoro saboda ɗabi'ar rauni da take tattare da su shauna suna tsoro saboda wanda suke tsoron ya cancanci a ji tsoronsa to da ka game da wanda bai cancanci a ji tsoro ba sai Allah ya ce fala takshawhum kar ku tsorace su ba abin tsoro bane su ba su dace a tsorace su ba yanzu a ce wai kana jin tsoron mutum dan uwanka to me zai ma ba abin da zai maka raunin ka ne yasa yake firgita ka duk abin da wani dan adam zai tsorata ka da shi shi ma za a iya tsorata shi da shi ba dai duka bane in ka ji zafi ka ce wayo shi ma in ya ji zafi zai ce wayo to ashe kawai sa'a ce da haka Allah ya ce fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ta تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ma لا يرجون to wannan kenan to sannan ayar da take fadar shauna suna jin tsoro tana sifanta mutane ne da sifar alkhashiya tsoro malamai suka ce wanda wannan sifar ba dan adam kadai ke da ita ba wasu daga cikin halittu ma suna da sifatul khashiya tsoro na ubangiji subhanahu wata'ala kamar duwatsu duwatsu suna tsoron Allah thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah umallahu bighafilin amma ta'maluna ku amma ya'malun لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ذاك دوا سما سنا سوران الله mutane ma suna tsoron Allah abin takaicin shine wasu daga cikin mutane su kuma ba sa tsoron Allah tare da cewa mutane suna tsoron Allah amma ba dukan su bane munafikai ba sa tsoron Allah su sun fi jin tsoron mutum dan uwansu sama da Allah shi yasa Allah ya ce la ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah zalika bi annahum qaumun la yafqahun kun fi firgita su da tsorata su sun fi jin shayin ku da farjinin ku sama da Allah amma saboda ba su gane bane ba inda sun gane dan adam ba abun a tsorata bane Allah shine abun tsorata alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية kaga wannan sifa ce ta munafurci shi yasa Allah yake ta cewa mu'mine kar ku ji tsoro kar ku ji tsoro kar ku ji tsoro domin kada ku zama masu dabi'u irin na munafukai kada ku zama masu halayya irin ta munafukai da haka mu'mine suna jin tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya sifanta su da wannan sifa wanda kuma sifa ce mai kyau mutum ya zama yana jin tsoron Allah wannan zai taimaka masa wajen ya bi umarninsa zai kuma taimaka masa wajen ya gujewa hana-hanansa ka ji tsoronsa dan ka san azabarsa ka sa rai kuma da samun rahamarsa a lokaci guda to da ka Allah ya ce yakhshawna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu to sai ka sifar da cewa bil a halin fakuwa tsoron Allah a halin fakuwa kenan ba mujarradul khashiya ba a bil tsoron a lokacin da suka keɓanta da kansu a lokacin da ba mai kallon su sai malamai suka ce wannan yabo ne akan yabo akwai wanda yake tsoron Allah a fili amma in yake keɓanta daga shi sai shi sai keta alfarmar Allah wannan ko shakka babu gajiyawa ce da kasawa wannan tawaya ce a tattare da kai a ce kana jin tsoron Allah a idan mutane amma lokacin da kake banta da shi kuma baka jin tsoronsa wannan zai kama da ganin ido zai kama da riya zai kama da ba Allah kake tsoro ba mutane kake tsoro wanda wannan ma bayi da kyau shi yasa muminai sai Allah ya ce bilgaibi bilgaibi tsoron Allah a halin fakuwa a halin ɓoye a lokacin da ba mai ganin su sun san Allah shi yana ganin su shine Allah ya ce allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a ɓoye wahum minas sa'ati mushfiquna kuma suna tsoron abin da zai faru a gobe kiyama wa hadha dhikrun mubarakun anzalna wannan ambato ne mai albarka da muka saukar shine alqur'ani mai dauke da bayanai na abin da ya kamata bayi su yi dan su tsira a gobe kiyama afa antum lahu munkirun yanzu ku kwarin ka inkarin qur'ani a wata ayar Allah maɗaukakin sarki ce haza ma tu aduna Likulli, kulli awwabin hafiz man khashiyar rahmana bil ghaibi وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد da aka yi tsoron Allah a halin fa kuwa sifa ce mai kyau malamai suka ce ba wai sai Allah ba dukkanin wani abu da ka sani in za ka kiyaye ƙa'ida a fili da a ɓoye to za ka samu cimma manufa za ka samu kaiwa ga gaci a wajen mu'amala da shi Allah subhanahu wa ta'ala matukar kana so ka samu ɗaukaka da yabo a wajensa to ka kiyaye dokarsa a fili da kuma a ɓoye domin wannan sirri ne ba ƙarami ba suka ce yana daga cikin abin da Allah ya yi wa muminai umarni da shi kuma ya yabe su da shi tun a umarnin farko-farko cikin alƙur'ani da kuma bayani na halayyar imani Allah maɗaukin sarki ce hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi qur'ani shirya ne ga masu tsoron Allah sai ce waɗanda suke jin tsoron Allah bilgai a halin fakuwa ko mace ce in tana so ta samu ɗaukaka da daraja a wajen mijinta to ta rinka kiyaye dokar mijin a gaban idansa da kuma a bayan idansa ba in yana nan a yi masa ganin ido in baya nan kuma yi abin da ake so ba shi yasa Allah ya yabi mata masu kiyaye dokokin Allah a lokacin da mazansu suke nan da lokacin da mazansu ba sa nan fasalihatu qanitatun hafizatun lil bima hafizallahu allati takafuna nushuzahunna har izuwa karshe manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana ihsani daraja ta kolin koli a addini shine mutum ya kai darajar muhsini to kuma ihsani shine anta abudallaha ka annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yarak ya zama kana bautawa Allah kamar yana ganin ka ko da kai baka ganin sa amma ka sani duk inda kake shi Allah din subhanahu wataala yana ganin ka da haka a ji tsoron Allah a fili a ji tsoron Allah a boye ya zama halayyarka a fili daidai take da halayyarka a boye wannan abu ne wanda yakan yi wa mutane da yawa wahala amma kuma abu ne mai kyau larabawa ko a lokacin jahiliya su suna yabon masu irin wannan ɗabi'ar akwai daga cikin mutane wanda zaka ga shi sa haka take abin da zai ce zai maka a gaban mutane haka in daga shi sai kai ma zai gaya maka in zai iya yi a gaban mutane zai ce zai yi in ba zai iya ba ma zai ce ba zai iya ba to haka nan inda ga kai ma sai shi wanda za ka ga da yawa daga cikin mutane yau ba haka ba ne wani lokaci abin ha'inci da takaici har a cikin harkokin addini attajirai ko gwamnatoci ko 'yan siyasa idan aka zo wani taro na addini sai su yi alkawari na cewa za su yi kaza za su yi kaza amma karya suke bayi za su yi ba da an watse daga taron ganin su ma sai ya maka wahala ba za su cika alkawarin ba ba za su yi komai ba sun ɗauka wannan abin da suka yi shi kenan ruwa ta sha Allah bai rubuta ba alhalin Allah maɗaukin sarki ya rubuta don mutumin da yake da irin wannan ɗabi'a ko shakka babu zai zama mara mutunci mara ƙima, mara daraja a wajen Allah da kuma wajen bayan Allah a gaban mutane ya alkawari in an watse kuma ya karya ya ƙiya cika da larabawa tun kafin zuwan musulunci waɗanda suke da ɗabi'a ta yadda suke a fili haka suke a ɓoye ababen yabo ne a wajensu wani daga cikin mawaƙan larabawa muslim ibn walid ya ce ya tajannabul hafawati fi khalawatihi ifu sarirati gaibuhu kal yana yaban wani mutumin kirki tare da ba musulmi bane ba yace amma ya jannabu hafawati fi khalawatihi a lokacin da ba mai ganinsa ƙoƙari yake ya bi doka ya kiyaye ka'ida baya yin abin da bai kamata ba ifu sarirati mai kamewa a halin ɓoyewa da fakuwa gaibuhu kal wanda filinsa daidai yake da ɓoyensa. da haka malamai suka ce tsantsar mumini shine wanda zai ba Allah a gaban ido zai ba Allah a bayan ido zai gujewa saban Allah a gaban ido zai gujewa saban Allah a bayan ido mutumin da ya zama a gaban idan mutane zai yi daidai a bayan idan mutane yayi ba daidai ba wannan yayi kama da ɗabi'un munafurci to da haka Allah subhanahu wataala ya ce allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi hum min as-saati mushfiqun man khashiya ar-rahmana bil ghaibi وجاء بقلب منيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم وأسروا قولكم كوكو قوي زنتتكم كو أيها الناس ياكو متاني أو جهروا به كوكو بينا دسو زنتتك الناس ناكو إنه دومن شيدي ألا مدعو كنسركي عليم بذات الصدور مسنين دا أبن دكي تكن زكاة باي أي بما فيها دا أبن دا زكاة سكي قنشد سو فكيف بما نقلت أكتم به توكو in Allah ya san abin da ke ka tun baka furta ba me kake tsammani kuma da abin da ka riga ka furta ai shi ma Allah ya san shi daidai da wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ko ka fito da magana ka faɗa ko ka boye shi Allah ya san abin da ya fito fili kuma ya san abin da yake a ɓoye a cikin zuciya Kuli in tu qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar a wajen Allah ko ka faɗi magana ko ka faɗa ya sani ya san in ka tashi faɗa me za ka faɗa in ma baka faɗa ba ya san me ka ki faɗa subhanahu wata'ala da haka Allah masani ne dangane da abin da ke cikin zukatan mutane babu abin da suke iya boye masa babu wani abu da in ya ɓuya a gare su shi kuma yake boyewa a gare shi wa kana al mushrikuna yace kan mushrikai sun kasance qala ba'dhum li ba'din shashin su suna cewa da sashi asirru qaulakum la yasma'ukum la yasma'ukum ilahu muhammad in za ku yi magana ku rinka yin rada i junanku ubangijin muhammadu baya jin rada shine Allah ya ce ƙarya suke yi wa asirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur domin yace wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ala bangiji ya ce ku saurara ku ji ya alamu man khalaqa lallai wanda ya halitta yana da ilimi wa huwa shi allatifu mai zurfi ne cikin sani alkhabiru gwani ne mai ba da labari lafazin ala harful intibah kalma ce da ake amfani da ita don jan hankalin mai sauraro kalmar ya alamu fi'ili ne mudari'i to menene ina fa'ilin ya alamu waɗansu malamai suka ce kalmar ya alamu fa'ilinsa da damirun mustatirun fihi abin nufi Allahu ya alamu Allah ya san to sai zama man halaka maf'ulun bihi ne ma'ana ya san duk abin da ya halitta ba wata halittar Allah da bai san ta ba bai san inda take ba domin inda a ce ga wani abin halitta wanda Allah bai san da shi ba bai san inda yake ba to ba zai iya rayuwa ba domin shigar masa da numfashinsa da fito masa da shi da narka masa abinci a cikinsa ba wanda zai iya masa domin shi ba zai iya wa kansa ba Allah shi yake yi masa to ko in a ce Allah bai san da shi ba waɗannan abubuwan ba za su yi ba tattare da shi in ko ba su yi ba zai rayu ba da haka duk inda halitta take ko mun girmanta ko mun kankanta ta ubangiji yana sane da kayansa kuma yana kula da kayansa wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وبنجي باب وتا قايا wacce za a binne a cikin ƙasa ce ya san an binne ta kuma shi zai fito da kayansa babu wani ganye a jikin bishiya da zai tsinke ya faɗo face Allah ya ji tsinkewarsa da saninsa ya tsinke kuma yana jin faɗuwarsa ƙasa ba wani wanda zai toho face Allah ya san da tohowarsa bal ma shi yayi umarni gare shi da cewa ya toho ganye danye Allah ya san adadin kayansa duk baki daya a duniya Haka nan busassun ma ubangiji ya san kayansa kai hatta tururuwa a cikin karkashin ƙasa Allah yana sane da kayansa duk kai kawanta bal ba ma wai ya sani ba kadai yana da cikakken database na komai a Kano akwai tururuwa kaza kaza a gidajen mutane kaza a gonaki kaza a juji ubangiji yana da komai na lissafi dangane da halittarsa da aka kalmar man khalaqa malamai suka ce sai zama shine maf'ulun bihi wanda kuma shine zance mafi inganci cikin fuskokin li'irabin da aka yi wa 'ayar kamar yadda Imam al-Qurtubi ya faɗa domin akwai malaman da suka yi li'irabi na biyu suka ce ya alamu zai zama fi'ili ne mudari'i man khalaqa kuma shi zai zama fa'ilin sai ya zama cewa ya alamu man khalaqa wanda ya halitta yana sane to da me ba a faɗa abin da ya sani ba to amma suka ce a ili irabi na baya cewa ya alamu fi'ili fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu Allahu man khalaqa kuma sai ya zama maf'ulin bihi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ubangiji yana sane da maha'inciyar idaniya kuma yana sanar da duk abin da zukata suke boyewa ubangiji maɗaukakin sarki shi al-latif ne al kabir kalmar al-latif ko dai ta zo da ma'anar mai tausasawa min al-lutuf wallahu latifun bi ibadihi ko kuma ta zo da ma'anar al-latif bi ma'ana aniqul ilmi mai zurfin ilimi wanda iliminsa baya kurewa ba kuma a kure shi an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wataala ta'ala yake faɗa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa Allah mai zurfin ilimi ne ba kure duk inda wani abu yake wanda ya dace da a san da shi ubangiji ilminsa ya kai ya ketara wajen ya san da wannan abun ba kamar ilimi na 'yan adam ba wanda yake da iyaka ka san wani waje ba ka san wani waje ba a wani wajen ma wani bangare ka sani ba dukan bangarorin ba sannan alkhabir suka ce ko ya zama min alkhabar sai zama khabir ala wazni fa'il sifa ta mubalaga ma'ana Allah mai kai makura ne wajen bawa bayansa labari na duk abin da suka aikata wanda kuma hakan yana da tabbatar da cewa shi mai ilimi ne domin cikar ilimi ita take haifar da labari in dai labari ne na gaskiya duk mutumin da ya ba da labari ba bisa ga ilimi ba to yayi molanka amma shi Allah duk abin da zai baka labari game da shi zai baka ne bisa ga ilimi an gane ko fal na kusan na alaihim bi ilm wa ma kunna ga'ibin duk abin da suka yi sai mun gaya musu shi bisa ga ilimi domin sun yi shi muna nan ba su yi shi a halin ba ma nan ba to da waɗansu malamai suka ce khabir min al khabar wasu suka ce khabir min al khibra khibra shine gogewa a fagen ilimi ma'ana wanda iliminsa akwai gogayya a ciki ubangiji ya san jiya ya san yau ya san gobe ya san jibi kaga wala yunabbi'uka mislu khabir bayar da za a yi wani ya baka labari irinsa domin duk abin da ya faru a duniya ya faru ne a gaban sa da ikon sa da kaddarawarsa ba irin labarin yan adam ba kunne mai tadda kaka mutum ya bada labarin shekara dubu kan a haife shi kaga wannan kawai canki faɗi ne wani wajen ai daidai wani wajen ba za a yi daidai ba saboda abin ba kana nan aka yi ba labari aka baka ya tamilu sirqa wal kadhib da ka dai Allah masani ne ilimi wanda yake bayi da iyaka sai ce ja'ala هو yace, جعل malaki biha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur Ubangiji shi Allah shine wanda ja'ala lakumul arda zalulan ya sanya muku ƙasa ta zamo abar horewa lafazin zalul ala zani fa'ul bi ma'anar maf'ul zalul ai muzallalun ko muzallalatun Allah shi ya sanya muku ƙasa ta zamo mai sauƙi a bar horewa a gare ku horewa ta fuskar ku yi noma a kanta ta fuskar ku gina gida a kanta ta fuskar ku kwanta a kanta ta fuskar duk wata buƙatar ku da kuke da ita a kanta kuke yi waye tsara muku wannan tsari Allah shi ya tsara muku wannan tsari da haka malamai suka ce kalmar zalul bi ma'ana musakhar Allah ya sanya muku ƙasa ta zama horarriya a gare ku a bar sauƙaƙewa a gare ku a bar da za ku cimma buƙatunku da moriyarku dukkanin ku a kanta kamar yadda a wata yar Allah ce alam tara anna Allah sakhara lakumul sakhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil amri fil fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi idnihi inna Allah bin nasi la rahim alamtar baka sani bane annallaha cewa Allah sakhara lakum ma fil ardi shi ya hore muku ƙasa da duk abin da ke kanta wal fulka da jiragen ruwa tajri fil bahri waɗanda suke kai komo akan teku bi amrihi da umarnin Allah wa yumsiku sama'a kuma ya rike muku sama an taqa alal ardi katta fado kan kasar ta kashe ku inna allaha bin nasi la rahim lallai Allah game da sha'anin mutane mai rangwame ne kuma mai jin kai ne a wata yare ce wa sakkara mafi samawati wa mafi arzi jami'an minhu shi ya huwace muku duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke ƙasa baki ɗaya mallakarsa ne amma ya mallaka muku alam Ali al-ardha kifatan ahya'an wa amwatan wa ja'alna fiha rawasiya shamikatin wa askaynakum ma'an furata wailun yawma idhil lil mukaththibin ba mu muka yi muku kaza kasa ba alam naj'al al arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum na fauka kuma Saba'an shidada da haka Allah subhanahu wataala shi ya hore mana kasa shi ya ce mana ita ba wai dabaran mu bace ko aikin wani koma bayan Allah ba da haka huwa shi shine wanda ja'ala lakum al arda ya sanya muku kasa zalulan ay mudhallalatan musakhkhara shimfiɗaɗɗiya a bar horewa Mun munqada lima turiduna minha ta nemi ku duk abin da kuke so in kana so kai gini in kai ginin sai kaga ya zauna in lambu kake so in kai shukar ka fitar da gulaban ruwa da sai kaga yayi in rijiya kake so ka haka in ka haka kuma sai kaga ta hako wannan duk ikon Allah ne huwa cewarsa ne in ka so ka yi gini ka ɗora gini akan gini gini akan gini ba za ta taɓa ce ma ta gaji ba ka taba ganin wanda yi wa ƙasa lodi ya mata lodi ta ce na gaji ƙyale na haka amma kai ɗan adin an ɗora ma kai aka ɗora aka ɗora ka ji wahala ka ce ya isa ko ka zubar ka gudu amma ƙasa ita ba ta taɓa gajiyawa ba ta taɓa ƙosa ba ta taɓa yin kuka da mu mu saba wa Allah a kanta mu mutu a haka abin ne mu ta karɓe mu ko ba haka ba wannan duk yana daga cikin horewar da Allah maɗaukin sarki yi mana dangane da sha'anin ƙasa wa alƙafi fiha rawasiya an da bikum ya jajjefa mata manyan duwatsu kar ta rinka girgizawa ta zubar da mu ya kafe mana ita kaga wannan yana daga cikin horewa wanda Allah subhanahu ta’ala ya mana to da ka huwa allazi ja'alakum al-ardha zalulan mala yace mun lima turiduna minha min mashina alaiha tana yin duk abin da kuke so na tafiya a kanta wa zar'il hububi wa zar'u hububin da kuma yin shuke-shuke na ƙwayoyi wa garshi asjarin da kuma dasa bishiyoyi wa gairi zaliki da wani haka famshu fi manakibiha ku yi tafiya fi manakibiha a sasaninta jawanibiha wa fijajiha bangarorinta da kuma lunguna da saƙunan da ke cikinta wa kulu ku ci min rizqihi daga arzikin Allah al-makhluqu li wanda ya halitta dan ku wa ilayhi nushur kuma ku sani gare shi za a tashe ku min al-quburi daga kaburburan ku lil jaza dan yi muku sakamako sai Allah ya ce mi أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير إمام النووي يفدى مقدمر المجموع شرح المهذب dangane da faɗin Allah maɗaukakin sarki famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nushur wanda za mu zo a nan gaba ko ba mu fassara ayar ba ko ubangiji maɗaukakin sarki ya ce a mun fassara famshu fi manakibiha ku yi tafiya a sasanin ƙasa wannan umarni ne na halattawa ba umarni ne na wajabtawa ba kada wani ya ce maka kenan tafiya dole ce saboda aya ta ce famshu fi manakibiha da aka in ka rayu a waje ɗaya kayi laifi ko siru fil ardi ku yi tafiya a ban ƙasa da haka tafiya ta zama wajibi in ka rayu a waje ɗaya kayi laifi a'a malamai suna cewa wannan umarni ne na ba da dama da zaɓi in kana so kai tafiya kai tafiya ƙasa za ta ɗauke ka in kuma baka so kai tafiya yi zaman ka inda kake to sannan wakulu min ku ci daga arzikin Allah malamai suka ce wannan zaburarwa ne akan mutane kasa zama cima zaune musamman al'ummar musulmi lallai dole ne mu bazama gabas da yamma kudu da arewa wajen neman arzikin Allah domin ya riga ya gaya mana cewa mu ci daga arzikinsa ya halatta mana idan ka ga muna zaune cikin talauci da cikin kasawa da cikin fatara to laifinmu ne ko dai mu a karan kanmu ko mu da shugabanninmu sakamakon kila duk abin da zai taimaka wajen hakan ba mu taimaka wa kanmu ba ba mu taimaka wa junanmu ba da haka imamun nawawi yake cewa inna alal ummatil islamiyya an ta'mal ala in wa intaj kulli hajiyatiha wajibi ne akan al'ummar musulmi kwanta da kwarkwatatta ta yi aiki tukuru wajen ganin ta ci moriya da kuma haɓaka dukkanin abin da take da bukata a ban ƙasa wajen ƙere-ƙere da sana'anta abubuwa da kuma nome-nome yace hatta al-ibra kai hatta allura bai kamata al'umma musulmi su zauna sai an kawo musu daga wata ƙasa ba kai ka ce imamun nawawi da mutanen najeriya yake ya faɗi wannan maganganun shekaru ɗaruruwa da suka wuce yace wajibi ne ga al'ummar musulmi su tashi su yi iya su wajen ganin suna ƙere-ƙere duk wani abin da suke da bukata a rayuwa su wadata gaburan makiya ya zama su suke wa kansu ba kawo musu ake ba don ma kar a yi musu gori yace niya an ghairiha dan al'ummar musulmi ya zama suna da cikakkiyar wadata daga dukkan wani wanda ba su ba wa illa yace in ku ba haka ba ihtajat ilal gairi dole ne al'umma sai ta buƙatu zuwa ga wani ko da wani nan makiyinta ne bi qadri ma qassarat fil intaji gwargwadon yadda muka zama ci ma zaune muka lalace muka miƙe kafa to gwargwadon yadda kuma dole sai mun bukatu zuwa ga wasu yanzu daidai da allurar da zakayi yi dinki baka da ita kwata-kwatan Najeriya tun daga A ɗinta zuwa Z ɗinta ba na jin ana iya allura ya dai a kawo daga cana sai dai a kawo daga cana to kaga wannan abin takaici ne kalubale ne makiyanka su za su yi ma allura makiyanka su za su yi ma magin miya makiyanka su za su yi maka rigar sawa to wani abin takaici ma hatta abin da zai nuna maka alƙiblar da za ka yi sallah makiyanka za su nuna ba yanzu da yawa daga cikinmu duk a wayoyinmu akwai me abin da ke nuna gabas in suka ga dama gabas din ba sai su mai da ita yamma ba ku ta sallah kuna kallon yamma tunda in abin ya nuna ba daidai ba ma ba za ku iya ganewa ba mun zama kawai ci ma zaune makafi jan mu ake yi imamu nau ya ce wa hadha waqi'ul alamil yau yace tun a wancan lokacin haka duniya take ma'ana musulmi sun fara lalacewa tun a wannan lokacin da imam annawawi yake faɗa musulmin farko ba san me lalaci ko kasala ba komai su suke wa kansu duk ci gaban da duniya take tunƙaho da shi a yau zaka tarar musulmin farko tun daga zamanin tabi'ai aka fara ƙere-ƙere da sana'o'i da abubuwa wanda duniya za ta ci moriyarsu ilimin likitanci daga wajenmu yake ilimin ƙere-ƙere daga wajen mu yake agogon farko da aka fara ƙerawa a duniya an ƙera shi ne a zamanin haruna rashid a daular musulunci da aka kera shi da alam ɗinsa da komai kamar ɗaki aka ɗauke shi aka kai wa sarkin faransa da lokaci ya yi agogon ya yi garam sai da sarkin faransa ya faɗi ƙasa saboda tsoro ya ɗauka hari aka kawo masa amma yau duk wata ƙere-ƙere sai ka ji daga faransa in mota ce faransa in kaza ne faransa alhalin sata ansa ce da muka kai musu suka tafi iyayenmu da kakanninmu mu jikokin da 'ya'yan sai muka kwanta bacci su kuma wa'ancan sai suka farka da agogon yayin alam mu muka kwanta su kuma da ya alam sai suka tashi wanda daman amfanin kuma alam ɗin kenan in yayya ya tashe ka wal iyazu billah imam an yace idil qudra al-intajiyya hiya al-mutahakkima wa zat as-siyada ad-dawliyya domin ka sani ƙere-ƙere kere shine abin da zai hukunta duniya kuma shine abin da zai ba da jagoranci dangane da daulolin duniya duk ƙasar da tafi iya kere-kere to dole ko ana so ko ba a so ita ce shugaba yanzu ba wai don turawan yamma suna so ba ko suna so ko ba sa so dole cana ta zama ita ce shugaba cana ana sa ta ne a kuje a cikin ƙasashe super powers ba wai don Allah ba don ta zama kuturo uwa dole a zauna da ke wallahi saboda kere-keren da cana take yi a yau ba wani gida a amerika da babu kayan cana babu shi to in kwa amerika babu kayan cana a najeriya ku fa da ana rai dan cana wallahi sai an kawo najeriya da tsaban lalacewar da muka yadda su kuma suka farka suka shiga kasuwannin muka je kaga yan cana a rumfuna kowace kasuwa har kasuwar iyaye da kakanni tsoron da nake mana yan cana su zama yan fawa wata rana su zo suna yanka mana na ba abbatuwa kuma in dai an ci gaba da tafiya za a yi haka an ma yi hakan ko kaga wannan shine abinda kullum bacci muke danne mu suke kullum bacci muke danne mu suke kullum tattalin arzikin mu komawa hannunsu yake to mu kuma kullum bayi muke zama kullum ƙasa muke su kuma suna sama wannan laifin mutum biyu ne mu talakawan da muka yi bacci da kuma shugabanninmu wanda ba wannan ne a gabansu ba duk yadda 'yan cana suke mana wannan shige da fitan shugabanninmu suka ba su dama za ka tarar da yawa daga cikinsu waɗansu jarinsu haɗaka ne da su da manyan ƙasan nan haɗaka ne in suka zo za su yi kasuwanci suka je suka ga wani babba shi ma sai ya ɗauki wani kaso na dukiyar ƙasa ya haɗa musu mu haɗa jari to ba yadda za a yi ku yi mu'amala da ɗan cana ya cuce ka kuma ka yi tsammanin in an je gaba wai za a kwatan mahaƙinka saboda kuɗin haɗa ne da na wani babba ba yadda za a yi dan ya ka wani kaya na ha'inci ka ɗauka cewa wata doka za ta yi aiki a kansa ko za a kama shi domin jarin ba nasa ne kaɗai ba nasa ne da na gwamnatoci ko na masu gwamnatoci wannan shine abin da yake faruwa mun ha'inci kanmu mun ha'inci kasashen mu su kuma a lokaci guda suna ta gina kasashen su Ƙasar Cana gwamnatin ta taimaka kwarai wajen taimakon al'umma ba su bashin sana'o'i taimaka musu wajen neman na kai duk wani ɗan Cana. ƙasarsa za ta ba shi rancen kuɗi ne ya je ya kasuwanci kuma ana lura da wannan kuɗin idan ya kashe wannan kuɗin a bakin ransa wani ɗan kasuwa yake gaya mai ce duk wani ɗan canan da ka gan shi a mu na afirka shekara ta bai je hutu ba to kuɗi ƙasarsa ta bashi rance ya cinye in ya tafi a bakin ransa domin wannan kuɗin kuɗin wasu ne kuɗin ƴaƴanka da jikokinka ne aka baka ka juya musu in ka kashe a yau to sun tabbatar da rayuwar wasu ka kashe da aka kai ma ya kamata ka tafi ya kamata ka tafi kaga wannan yasa abubuwa da yawa na kasarsu cikin kankanin lokaci suka ci gaba ta fuskar kere-kere ta fuskar abubuwa da kaza da kaza da kaza kuma duk wani tarzoma da za ka ji a duniya sai dai ka ji a wani waje ba zai ka ji a cana ba su sai dai ka ji an yi girgiza kasa ko wani abu in sun yi sako sun yi laifi Allah ya girgiza kasa ta kwashe rabi amma saboda wayewarsu da ci gaban su ga su sun fi ko ina yawa Muna in za a yi magana a ce wani muna da yawa me yawan mu ba mu kai ɗaya bisa ɗarin cana ba fa mu fa har yanzu lissafin miliyan ake ba mu kai biliyan ba fa amma cana tintini da biliyan ake irga su ba miliyan ba mu yan mu kwata-kwata a Najeriya ba mu kai miliyan ɗari uku ba cana billions ake faɗa yawan su amma ba yawa ne na taron tsuntsiya ba shara ba ba yawa ne na yuyuyu ba yawa ne na sanin kai yawa ne na taimakon kai kowa yana da haƙƙin eh, yana da kishin gina ƙasarsa kowa bai yadda ba da ya zama zaune gari banza gwamnati ba ta yadda ba su ma ba su yadda ba da yawan abubuwan da muke yi oda daga cana mu kawo kasashenmu idan ka je sai ka tarar yara ne ƙanana suke kerawa yara ne ƙanana wani ma ka tarar mata ne suke yi wallahi mata wani eh, ɗan kasuwa yake ban labari ya ce a cana sai ka tarar da ɗaki bai fi takun kafa hamsin ba amma kamfani ne yana kera abubuwa masu yawa amma munan sai kattan filaye duk an kewaye amma na banza an kori kadangaru an kori beraye an hana musu wajen zama kuma ba a alkinta abin an yi abin da ya dace ba to da dai matukar al'umma ta faɗaka ba shugabanninta da manyanta ba su dawo cikin hayyacinsu ba to ko shakka babu al'umma ba za ta ci gaba ba talakawa kullum za su zama liability za su zama nauyi a kansu nauyi a kan waninsu kuma ana tafiya ana tafiya in ba mai wayo wasa ba sai mun wayi gari mun zama bayi wanda ko yanzu ma bayi ne amma a fakaice domin duk mutumin da ba zai iya yi wa kansa komai ba wani ke yi masa jira yake sai an mai wannan bawa ne ko da yana takama da rigar yanci a zahiri ne amma a fakaice a boye wallahi bawa ne shi a yau za 'yan cana za su ce ba za su kawo komai najeriya ba mun shiga uku shiga uku abubuwa da yawa sai sun galafaitar da mu a ce duk yawan nan nasu da nake faɗa billions abinci bai gagare su ba ci suke su ƙoshi har su kawo mana yawancin shinkafofin da ake shigo mana da su nasu ne thailand ne kaza ne duk yankin su ne su sun ci sun ƙoshi da yawan nasu kuma sun rago mana kuma duk shinkafar da suke kawo mana ba fa ita suke ci ba ta bayi suke kawo mana amma su tasu ta 'ya'ya can daban ce kaga shinkafa ta kirtube ta yi wani eh, kamar kunin wannan lafiya ce amma kai murna kake ma za ka sa ta a ciki shinkafa kamar an dama su sitati kamar an dama to wannan kenan da haka dai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa kowa damar ya nema kowa damar ya yi aiki kowa damar yayi kuma in yayi Allah zai taimake shi wanda bai yi ba ruwansa wasu da yawa sun ɗauka cewa musulmi musulunci kamar shi yake koyar da koma baya da lalaci da kasala wanda ba haka bane ba musulunci bai taɓa koyar da koma baya da kasala da lalaci ba rashin fahimtar addinin ne da kuma rashin samun koyarwa wacce ta dace yasa da yawa daga cikin musulmi suka wayi gari malalata suka wayi gari ci ma zaune irin tarbiyyar da aka samu a da a ce mai addini ba zai nemi sana'a ba mai addini ba zai yi aiki ba abun kunya ne a ganka malami kuma ka tafi noma ko malami ka tafi aikin ɗaukar ƙasa ko malami ka tafi kasuwa sana'a sai ka ji ana malam hadda ku al'umma ce ta taimaka wajen kashe zukatanta amma ba haka addinin musulunci ya ce ba manzo Allah dai karshen malintan dai addini ne amma kowa ya san shi tun farkon sirar annaba aka san shi da neman na kansa tun yana dan shekara shida ake safara da shi a je da shi a yi odar kaya ana koya masa kasuwanci har ya zo ya girma yake iya tafiya da kansa har matarsa ta farko hulɗar kasuwanci ta fara haɗa shi da ita kuma kullum abin da yake gaya wa al'ummarsa da ka roƙa a ɗauka a baka wanda ka ɗauki gatarin ka tafi daji ka yo itace ya fi maka kima ya fi maka daraja amma kai ka ɗauka cewa wannan annabin ba shi ya karantar da wannan ba al'umma sai an waye gari kowa bara da ɗan ciwo ya kama ƙafan mutum ya samu jarin bara da ɗan ciwo ya kama hannun mutum ya samu jarin bara wani ma lafiyar salau zai je koyo wani salati na bara shiga can ya bara shiga can ya bara shi yasa dole makiya su gaya mana bakan magana su zage mu su ce 'ya'yan almajirai ba mu da bakin da zamu ba su amsa saboda mun yarda da haka mun yarda da haka Allah ya kiyaye ubangiji madaukakin sarki ce amintum shin yanzu kun aminta mala ce bi ta tahqiqil hamzataini an karanta a amintum da tabbatar da alhamza guda biyu wa quri bi tashilis saniya an kuma karanta da dauke ta biyin shine amintum a madadin a amintum wa idkhalil alifi da shigar da alif tsakaninta bainaha wa bainal ukhra da dayar ita ta farkon da ta biyun kenan wa tarkuhu da kuma barin yin haka wa ibdaluha alifan tare da mai da ita a mazan alifi kawai amintum a madadin amintum amintum ko amintum shin yanzu kun aminta man fi sama'i wanda ke cikin sammai ay yaksifa bikumul arda ya kisfe ƙasa da ku fa hiya tamur ta zama tana kaiwa tana komowa ta gagara ta tsaya a waje daya shin kun yarda da ai muku haka mala yace hadhihi aya wannan ayar ka gairi haka kamar wani tanta min al daga cikin ayoyi al-mutashabihat waɗanda suke da rikitarwa mislu kamar kwatankwacin ar-rahmanu alal arshistawa fadin Allah ar-rahmanu alal arshistawa ma'ana suna daga cikin ayatu sifat ayatu sifat ayoyin da suke magana akan sifofin Allah ko sifofi na zati ko sifofi na aiki imma as-sifat az-zatiyya aw as-sifat al-fi'liyya to kowa ya sani cewa daman a babun sifat akwai rigima tsakanin malaman tauhidi musamman waɗanda suka sauka daga kan turba ta salaf turba ta sahabbai da tabi'ai suka koma aiki da hankulansu wajen fassara sifofin Allah ta yadda za su ce in an ce Allah yana da kaza kenan ya zama mai kaza kenan an kamanta shi da kaza to kaga wannan aiki ne da hankali kawai in Allah ya ce yana da kaza yana da shi a wuce tare da tabbatar masa da ka'idar laisa ka mislihi shay a nan Allah yana tabbatar da cewa shi yana sama daidai da arrahmanu alal arshi sawa arrahmanu alal arshi sawa ita ma tana tabbatar da Allah yana ne sama to amma akwai wanda ba su yarda da cewa Allah yana sama ba sun ce Allah yana ko ina shine malam anan wanda daman mun sani malam yana bin aƙida ce ta asha'ira Allah ya ji kansa da rahama asha'ira suna tawilin sifat in an ce Allah yana sama su ce iliminsa yana sama amma yana ko'ina wanda kuma ba haka bane ba ko su ce ikonsa yana sama amma yana ko'ina a'a ubangiji da zatinsa yana sama amma da iliminsa yana ko'ina domin idan ka ce Allah yana ko'ina to maganar Allah ɗaya ne kuma bata taso ba ba yadda za a yi ka ce Allah yana ko ina kuma ka ce ɗaya ne a lokaci guda wannan ba zai yiwu ba to sannan ku sani a sha'ira da muke faɗa ko da yaushe a wancan lokaci su ake kira da ahlus sunna ahlus sunna wal jama'a domin a lokacin akwai waɗanda suka fi su ɓarna a babin sifofi kamar mu'tazilawa kamar maturidawa an gane ko kamar murji'a da sauransu jahamiya da khawarij to a sha'ira su ne suka fi kusa da mazhabi na ahlus sunna ahlul hadith tare da su ma akwai inda suka yi kurakurai alkamalu lillahi ta'ala da haka mala yace anan wannan ayar tana daga cikin ayatul mutashabihat ayoyi masu likitarwa wajen fassara a wajen malaman tauhidi da kuma kansu malaman tafsiri mala yace fa inna na domin mu nu'minu biha mun yadda da ita kama waradat kamar yadda ta zo ma'atiqadi tare tare da kudircewar mu bi anna ta'ala munazzahun anil makan cewa Allah bai da waje su a sha'ira ba su yarda cewa Allah yana da waje ba alhalin yayi kansa waje ya ce yana sama awil jiha kuma suka ce Allah abun eh, tsarkakewa ne da nisantawa daga dukkanin wani bangare aw gairi zalika ko wani haka mimma ya anita jisiman abin da zai iya nuna kamar Allah yana da gangar jiki wanda kuma ba haka bane au tashbihan ko ya nuna an kamanta Allah da wani daga cikin bayansa. to da ka Allah subhanahu wataala ce amintum man fi sama shin yanzu kulla mun ci wanda ke sama ay yaksifa bikumul arda ya kisfe kasa da ku fa idza hiya tamurun tamuru sai ku ga kasar tamuru tana kaiwa tana komowa Labazun tamur bi ma'ana tamshi wa taji wa tattaribu tana kaiwa tana komowa kuma ta gagara ta tabbata a waje daya wanda wannan shine abin da magabata suka fassara da kalmar tamur ibn kasir ya ce tadhhabu wa taji wa tattaribu tana kaiwa tana komowa ta gagara zama daya wannan shine tamur daga mara ya muru mauran yauma tamuru sama'u mauran wa tasiru jibalu sayra da haka in ba dan Allah ya rike kasa ba da haka za ta rinka yi girgizawa za ta rinka yi ta rinka motsawa ta yi can ta dawo ta yi nan ta kasa tabbatuwa a waje daya to amma Allah da ya rike ta shi ya hana ta motsawa in ku da kasa tana motsi dan adam ba zai iya rayuwa a kanta ba in ƙasa tana kai kawo ba zai yi a gini a kanta ba za ku gina abu shekara ɗari in ta girgiza na sakan biyar sai ta rusa duk abin da kuka gina ku tambayi ƙasashen da ake yin girgizar ƙasa da irin hasarar da suke yi za su yi gine-gine na tsawon lokaci amma cikin ƙanƙanin lokaci Allah subhanahu wa ta'ala idan ya aiko musu da girgizar ƙasa sai ta rusa shi al-imam al-qurtubi in inna fis sama'i bi ma'ana fawqa samai da Allah yace a amintum man fis sama'i shin kun lamunta wanda ke cikin sama kalmar fi harafi ne da yake nuna ciki a larabci daidai da in a turanci to amma idan muka ce fi sama'i Allah yana cikin sama wanda kuma zahirin hadisai sun nuna Allah ba a cikin sama yake ba a ina yake a saman sama domin manzala da ya tafiyar isra'i da miraji ya shiga sama ta ɗaya ya gaya mana waɗanda ya gani ya shiga ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida har ta bakwai duk bai ce ya ga Allah ba sai da aka kai wajen da mala'ika jibril ya ce mu ma anan muke tsayawa ba ma wuce nan to sannan sai manzo Allah ya roƙa wa jibrilu alfarmar ya a bashi damar ya ƙara wucewa don ya ƙara raka shi domin shi tsoro ya kama shi to sannan sai aka yi wa jibrilu izini ƙara matsowa to sannan sai ƙara matsawa da shi da ya kara matsawa da shi ya kai inda daga nan kuma shi ba zai wuce ba an je get ɗinsa to sai suka yi bankwana manzo Allah kuma sai ya wuce ya je haisu la makana inda baka cewa da shi waje suka ce domin waje a sama yake ko a ƙasa to kwa saman sammai ba a san meye ba bare a yi masa waje thumma da nafata dalla fa kana qaba qausaini aw adana ya matsa ya kusa ya ƙara matsawa manzo Allah ya ce naje wani wajen da iya gani na shimfiɗa ce koriya shar ya ganin ɗan adam ya ce na je har sai da na ji sarifal aklam alƙalamin ƙudura yana rubutu sannan Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa abin da zai gaya masa ya kwantar masa da hankalinsa ya kimsa masa saƙo sannan ya aka dawo da shi jibril ya tare shi kuma suka dawo ƙasa to kaga waɗannan waje wannan waje da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wanda a can ne Allah subhanahu wataala yake da zatin sa saman al'arshin sa ya daidaita daidaiton da ya dace da shi wannan saman sammai ne ba cikin sammai ba shi yasa imamun qurtubi yace kalmar man fi sama'i fi anan bi ma'ana fawqa sama yace kamar faɗin Allah ne sihu fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin fasihu fil ardi ku yi tafiya a cikin ƙasa shin yana yiwa yi tafiya cikin ƙasa sai dai me sai dai kan ƙasa da ka fi tana zuwa da ma'anar ala da ka amintun man fi sama'i ai man ala sama'i sihu fil ardi ko fasihu fil ardi ai fasihu alal ardi an gane ko ce wakila a wani ƙaulin an ce fi bi ma'ana ala fi ɗin tana nan da ma'anar ala kamar yadda fir'auna ya ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhli fi bi ma'ana ala juzu'in nakhli haka dai fi da ala suna daga cikin huruful jar wa huruful jar yanubu ba'daha an ba'd haka ubangiji ya ce a amintun man fis sama'i ay yaksifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur ku sani ba ku da wani lamunin wanda ke cikin sammai ba zai saki ƙasa kuma ya girgiza ta ba ya zama tana raurawa da ku tana girgizawa da ku kuma tana zubar da ku ba ma'ana mutane inda suna da hankali da tunani ko dan wannan sa tsoraci Allah domin in Allah ya so ya kama mutane ƙasa kawai zai sa ta girgiza in ta girgiza cikin awa ɗaya ta gama da duk abin da ke kanta duk abin da ka sani ta lalata shi ta tsage ta zube ta haɗe ta halakar da komai da komai malai ce ta taharraku bikum watar fa'u fauqakum ta ke kai komo tana motsawa da ku tana burbishi akan ku, wata muju bikum maujan kuma ta tukuki da ku irin tukukin kogi am amintum man fi samai ay yursila alaikum hasiba am ku ku amintum kulla munta ne man fi samai wanda ke cikin sammai ay yursila alaikum hasiban ya zubo muku da ruwan duwatsu daga saman ku lafazin hasib daga alhasba alhasba shine tsakon kwani kanana to daka hasib ana nufin a turo iska wacce take ɗiban tsakuwa ƙanana tana jifan mutane da su malai ce rihan taramikum bil hasba'i iska wacce take jifan ku da tsakon kwani kanana idan Allah ya ga dama sai ya kashe ku ta wannan hanyar fasa alamuna da sannu za ku sani kaifa nazir ta yaya gargadi na zai kasance a gare ku kaifa nazir bi ma'ana kaifa inzari alaikum inda mu'ayinatil azabi a yayin da za ku ga azaba annahu haqqun za ku san cewa lallai abin da nake gaya muku dinnan gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da wasu al'ummomin da ire-iren waɗannan abubuwan da yake tsoratar da mu da su domin ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun daga cikin mutane akwai wanda muka kashe su ta hanyar girgizar ƙasa daga cikin mutane akwai wanda muka kashe su ta hanyar iska wacce ta rinka jifan su da tsakon kwani har ta kashe su daga cikin mutane akwai waɗanda muka kece ruwa da su muka dilmiyar da su kamar fir'auna da mutanen annabi nuhu to kaga wannan duk abu ne wanda ya faru a tarihi maimaituwarsa ku a yau ba abu ne mai wahala ba a wajen Allah idan mutane suka kiyaye Allah za su zauna lafiya amma matukar ba su kiyaye Allah ba to ba za su zauna lafiya ba Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisan ta wassalamu alaikum wa rahmatullah ta farko ta ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ta ce malam barka da dare da fatan ni lafiya amin malam ni ce nake son yin family fulani saboda yanayin aiki na da yadda nake shan wahala wajen haihuwa amma mijina baya so ni kuma ina shan wahala wallahi malam dan Allah menene shawara ko kuma hukuncin addini a ƙarshe ta ce malam Allah Ubangiji ya kai ka gida lafiya Allah ya kai mu gidajenmu lafiya to mun yi shayin bayani game da irin wannan matsalar abinda zan maimaita a kai shine family planning iri biyu ne akwai na dakatar da haihuwa gaba ɗaya akwai kuma na tazararta na dakatar da haihuwa gaba ɗaya in ba da larura wacce take mai karfi ba ba a dakatar da haihuwa ko dai larurar rashin lafiya ta ita uwar ko rashin lafiya ta wani ɗan da take shayarwa wanda dukkanin rashin ta tasu ta kai in aka ce ta sake haihuwa za ta iya mutuwa to a irin wannan yanayi akan dakatar da haihuwa don a ceci rayuwar uwar ko a ceci rayuwar ɗan da take shayarwa malamai sun faɗi wannan to sannan akwai shi kuma tazarar haihuwa in ku ba haka ba kai wancan don tsoron talauci ko kuma dan magana cewa shan wata wahala wacce ba za ta kai ga salwantar rayuwa ba ba a dakatar da haihuwa kamar yadda na faɗa a baya mu ma wasu ne suka wahala muka zo duniya dole mu ma mu haƙura mu wahala wasu su zo duniya daman haihuwa ai ba kamar cin tuwo ba ce cin tuwo ana jin daɗi amma haihuwa fa ana shan wuya ka taɓa ganin mace tana haihuwa tana dariya kamar tana cin nama ai ba zai yiwu ba matan annabawa sun yi naƙuda ke kice ba za ki naƙuda ba mata annabi ce ke uwayen annabawa sun yi naƙuda ke kice ba za ki naƙuda ba uwa annabi ce ke in dai waɗannan duk suka yi naƙuda to kowa ma a duniya sai ta yi naƙuda sai ki haƙura da naƙuda ke ma wata ta yi kika zo duniya ke ma sai kin yi wani ya zo in Allah ya kaddara haka da haka dai maganar shan wahala in dai ba ta kai ga salwantar rai ba to ba a lura da ita sannan maganar cewa tazarar haihuwa shi kuma wanda shi ma ana ce da shi family planning duk a yaren turanci amma shi ba da nufin an daina haihuwar ba amma a samu tazara mai tsawo misali mace in ta haihu ba za ta sake haihuwa ba sai bayan shekara biyar ko makamancin haka gwargwadon yadda suka daidaita ita da mai gidanta kuma gwargwadon yadda ta je ta sha kwaya wadda likitoci suka bata ko aka sa mata roba ko makamancin haka wannan ba haramun ba ne sahabbai suna yi tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tazara haihuwa halal ce tazara haihuwa halal ce amma ita ma kamar yadda muka faɗa bisa ga yarjejeniyar miji da mata idan mijinki ya yadda ke ma kin yadda to sai ku je ku yi kuma ku shawarci likitoci su tabbatar muku daga abin da ya dace da ku duk wannan bayanin ba tare da dadewa ba na yi shi a wani karatu da ya gabata da haka ki yi kokari ki samu fahimta tsakaninki da mijinki sannan kuma sai ki je asibiti in mijinki ya yadda sai ku je a yi likitoci suna iya kokarin su gaskiya za ka ga sau da dama idan mata suka je suna son a ba su ƙwaya ta dakatar da haihuwa ko tazara sai su ce sai miji ya zo da yawa asibitoci maza suna haka wannan shi yasa da yawa daga cikin mata ba sa samun biyan bukatar su ta fuskar dakatar da haihuwa amma da likitoci suna buɗe abin kofa buɗe wasu to da da yawa mata sun dakatar da haihuwa mazan su ba su sani ba amma akwai asibitocin da da yawa wani ko mijin ya yadda in macen ta tafi ita kadai sai su ce a'a sai kin zo mana da mai gidanki sai kin zo mana da mai gidanki wannan abu ne wanda yake da kyau kwarai domin kamar yadda muka faɗa duk matsalar haihuwa da shayarwa duk matsala ce da Allah ya ce iyaye su haɗu su tattauna su yi shawara ya zama miji ya faɗi dalilansa ko kuma ya gamsu ya yadda mata ma haka fa in arada fisalan am taradin bainahuma wa tashawurin fala junaha takarda ta gaba mai takardar ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah mala Allah ya mai da kai gida lafiya amin ya ce malan tambaya ta ita ce wani bawan Allah ne ya rasa ransa sanadiyar tukin ganganci mai bos ya yi mana dalilin haka ya sanya da mai a daidaita sahu da wani mai mota daban suka yi karo gaba da gaba hakan ya yi sanadiyar rasuwar mai a daidaita sahu kuma wannan mai bos ya gudu har sai da aka kamo shi malan tsakanin su biyun kafarar azumi tana kan wa to abin da ka faɗa idan gaskiya ne shi wancan ba ruwansa ta hanyar bincike ya tabbatar da haka ba fahimtar ka ba idan na ce bincike dole ne sai an tabbatar da lafiyar burkinsa an tabbatar da ƙwarewarsa wajen tuka mota an tabbatar da hannunsa yake bai sauka ba wanda wannan duk bincike ne ba ni zan yi ba ba kai za ka yi ba kila masana akan hakan su za su yi in hakan ne to shi babu bayi da laifi kafara akan wancan take hakanan ma diya akan wancan take wanda shi ya sako hannunsa ya dawo hannun wani ya zo ya haifar da wannan matsala din in hakan abin ya kasance amma idan ya zama kowanne ya ba da gudunmawa shi ma ya yi gudu mai yawa shi ma wancan ya yi gudu mai yawa shi ma ya zo wajen da ya kamata ya tsaya bai tsaya ba shi ma ya zo wajen da ya kamata ya tsaya bai tsaya ba shi ma ya zo wajen da ya kamata ya rage gudu bai rage ba shi ma ya zo wajen da ya kamata ya rage gudu bai rage ba to anan kaga kowa ya taimaka da haka kafara a kansu duka kowa zai yi azumi 60-60 sannan indiya za a yi nan ma dukkaninsu za su haɗu su contribution kowannensu gwargwadon laifinsa gwargwadon abin da doka ta tabbatar masa na laifi gwargwadon abin da zai hau kansa idan aka ce wancan a cikin hadarin shi ya ba da gudunmawa kaso 60 cikin to a wajen diya sai ya fi ba da kuɗi mai yawa wancan shi ma ya ba da gudunmawa amma shi gudunmawarsa ba ta wuce arba'in ba cikin ɗari to shi kuma shi zai ba da kuɗin da ba su kai na wancan ba amma a wajen kafara wannan daidai za su yi in aka ce kafara azumi sittin sittin a wajen diya ne ake iya karkasawa wancan ya ba da kaso mai tsoka wancan ya ba da ƙasa-ƙasa ko makamancin haka takarda ta kusa da ta ƙarshe mai ita ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya wa alaikum assalam Allah ya kare mu da lafiya baki da ya ce don Allah malam mai yawan zancen zuci wacce addu'a zai dinga yi to zancen zuci na iri zancen zuci abin da ya shafi tauhidi ko abin da ya shafi ibada wasu wasi akan abin da ya shafi alwala ko abin da ya shafi sallah idan abin da ya shafi alwala ne mutum yana alwala sai zuciyarsa ta rinka riya masa bai yi kaza ba kuma alhalin yayi to a nan ba wani abu da za ka faɗa kawai za ka yi gini ne da abin da zuciyarka ta rinjayar ma Ka yi kawai ka yi ka wuce ba wani zikiri da aka ce ka yi. amma idan sallah ake yi sai kake yawan zancen zuci shaidan ya zo ya ce maka ka yi tusa alwalarka ta karye to a nan manzala ya ce ba za ka katse sallah ka ba kuma za ka ce ƙarya ne sai dai karya ɗin ba sai ka fito ka faɗa a fili yadda za a ji ba kawai a zuciyarka ka ɗauka cewa wannan wasi ne na shaidan karya ne ba za ka katse sallaka don haka ba idan kuma abu ne wanda ya shafi wasi game da tauhidi game da Allah to wannan kuma sai ka rinka ambata amantu billahi wa rusulihi ko ka rinka karanta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wannan dai ya tabbata zikiri ne wanda yake tafiyar da wasu wasi game da sha'anin Allah manzo Allah ya ce shi ɗan ba zai gushe ba zai rinka zuwa yana tambayar ɗayan kuwa ya halice ka in ka ce Allah ya ce to shi wa ya halice shi to sai kaga wasu kalmomin fitowa ka faɗe su ma a baki kafirci ne da ka ji shedan yana riya maka irin wannan to sai kai ta yin zikirin amantu billahi wa rusulihi wa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ko kai ta isti'aza wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah takarda ta kusa da ta ƙarshe ta neman addu'a ce ya ce da Allah malam a saka ni cikin addu'a da Allah ya mallaka min gida ya albarkaci rayuwarmu amin to Allah maɗaukin sarki ya amsa wannan addu'a taka da dukkanin sauran masu bukatu irin naka amin takarda ta ƙarshe wani bawan Allah ne yake cewa a yi haƙuri da ya kasance cikin masu zagi da sauransu to ni ba dan in karanta wannan ba sai dan in ba da amsa ga wani abin da yanzu zan taho karatu wani dan uwa ya kira ni ya gaya mu jawaban da na yi satin da suka wuce ko satin da ya wuce game da rikita rikitar ƙasa wai wani ya bugo wa wani waya wallahi ni ba a gaya mun ko kai waye ba amma yadda ban san ka ba ni ma bari in aika maka sako ka ji wai ai yake tambayar wani ba ma yanan shi wani ya bugo min waya ɗazu ya ce malam wani ne ya bugo min waya bai kama min suna ba mm. ya ce wai maganganun da kai ɗin nan wai suna nan kake yi ɗaya kenan sannan na biyu wai ya ce a samu kaset ɗin ko a bashi zai ba ss to abinda nake cewa da kai tare da girmamawa tare da mutuntawa in ba don girmamawa da mutuntawa ba da wasu kalmomi zan yi amfani da su a kanka amma dai abinda zan ce da kai shine su ss din mahaukata ne irin ka su ss din wai mahaukata ne irin ka ɗaya kenan sannan abu na biyu wanda gwamnatin da ta wuce wanda an tabbatar da cewa gwamnati ce wanda ba na musulmi ba ko wanda ko shakka babu nisan da ke tsakaninmu da shi ya fi nisan da ke tsakaninmu da gwamnatin da take ci yanzu domin ko ba komai gwamnatin da take ci yanzu daga ƙasa daga ɓangare ɗaya muka fito addini ɗaya muke yi yaranmu guda ne wa'yancan ma muka gaya musu abin da bai dace ba sai waɗannan za mu gagar gaya musu abin da bai dace ba saboda kai a tunaninka siyasa shine a rufe ido kawai duk abin da ya fito daga ɓangaren abin da kake so ko na daidai ko ba na daidai ba daidai ne wannan jahilci ne wannan gidadanci ne wannan kidahumanci ne duk ɗan siyasan da yake da irin wannan gidajen ɗan siyasa ne ba waye ba ne ba kuma ka sani demokuraɗiyya ake ba mulkin mulukiya ake ba a demokuraɗiyya ku ka'ida ce dole ne a samu freja group me freja group waɗanda za su rinka gaya wa gwamnati kaza ba daidai ba ne a gyara wannan yana daga cikin rukunnan demokuraɗiyya ƙila ko dan kai kana samun kashin miya ka buƙatar ka kawai ita ce a gabanka in ba haka ba yau abubuwan da suke faruwa a zamfara har gwamnan zamfara ya dawo yana cewa a sauke shi a naɗa state of emergency a zamfara wani wani irin sakarci ne haka wani irin sakarci ne haka kuma in ka ce a gaya wa ss mutumin da yake jiran mala'ikan mutuwa ya zo koyaushe kuma sai ya sai mutane mala'ikan mutuwa zai zo ya karɓi rayuwa ta ya karɓi rayuwa ka ya karɓi ba ka san shi ba ba notice kuma wannan sai ya ta ka akan wani kaga wannan sakarci ne ya kamata mutane su rinka yin aiki da hankali kuma su rinka yin wa kansu da kansu adalci abin da wasu daga cikin 'yan uwa suka ɗauka duk abin da gwamnatin baya ta yi a iya mayan mata da martani da kaushi amma ita gwamnatin yanzu ka san ana gwamnati saboda ra'ayinka ne kujerar da shugaban ƙasar baya ya zauna a kanta ita dai shugaban ƙasar yanzu yake zaune a kanta ita ce da ko ta canja ne gidan dai a abuja shi wancan ya zauna shi wannan ya zauna kujerar ɗaya ce kila ma ofishin ɗaya ne ni ban sani ba amma abin da na ce mu tsaya mu zama masu hankali da tunani kuma wannan magana ita zan sake maimaitawa manyan arewa da suka yi magana suka fito suka yi magana aka ƙi sauraransu su wanda mu kuma muka fito mu saboda sakarci da rashin wayewa irin namu muke ta zagin su ai barayi ne ai kaza to ai irin su ne dai manyan kudu su kuma ake sauraron nasu ko an canja ne daga kudu an sauko da mala'iku su zama elders a can amma ai su ana sauraron nasu su me yasa manyan kudu ba su zama barayi ba wannan shine magana ta gaskiya wannan shine abin da muke faɗa tare da girmamawa da mutuntawa da fatan alkhairi ga mai girma shugaban kasa amma haka ba zai hana mu mu faɗi cewa abu kaza abin da muke ganin shine kaza ta fuskar shawara ba da ni da kai abin da ba shi kyauta ta malam ba ta wuce amin illa iyaka abin da na sani shine inna wa ma ala rasuli illa al bala mu na mu isar in an yi falillahi alhamdu wannan shine abin da muke fata mu kubuta baki daya dan kallo lafiya mai wasa lafiya amma in ba a yi ba to mu Allah ya gani ma'azaratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun mu mun yi namu in an je lahira Allah ba zai ce me yasa ba ku faɗa a mumbari ba me yasa ba ku faɗa a wajen wa'azi ba saboda dan arewa ke mulki saboda naku ne wannan shine kuma kamar yadda na faɗa cewa eh, kai ne kake ɗaukar wata jam'iyya da wata jam'iyya da bambanci a wajenka ni a wajena duk wasu da yau bansu daya kuma na faɗa na ƙara faɗa duk wata jam'iyyar siyasa a Najeriya uwarsa ɗaya ubansu ɗaya da balagaggiyar da wacce bata balaga ba duk ɗaya ne duk daga A,B,C,D zuwa Z aka ɗauko su ba wacce ta isa ta zo ta kafa maka gwamnatin musulunci ba za ta yi ba kowace ba rigimar ta muslim muslim ticket ba zai yi ba a kowace kowace duk wanda shugaban kasanta ya zama musulmi to dole ne mace bakinsa ya zama kirista sannan doka ce ta najeriya to sai ka ha'inci kanka duk wanda shugaban ƙasarta ya zama kirista dole mataimakinsa ya zama musulmi sai ka ha'inci kanka ba abin da zai canja a dai tsarin gwamnati haka ake tafiya kuma haka ce dokar ƙasar amma wayewar shine duk wanda ya samu dama ya abin da ya dace wanda ya samu dama abin da ya dace ni a ta akwai kiristocin da sun yi wa najeriya abin da wasu musulman ba su yi mata ba akwai cikin waɗanda suka mulki najeriya akwai kiristocin da suka yi gudunmawar da ta fita wasu musulman kawai muna faɗa ne magana ta gaskiya musulmi ya fi kirista amma ba wai iya shugabanci ba ƙila wani kiristan ya fi musulmi kila wani kiristan ya iya fi musulmi ba ta ne fa kirista ya fi musulmi ba amma iya mulki wani kiristan yana iya fin wani musulmi wannan yana iya faruwa gane wannan shi lokacin da Allah ya baka mulki ba addinin ka yake kallo ba me za ka yi lokacin da fir'auna yake ta tsiyarsa a ƙasar misra banu isra'ila suka kawo annabi musa ƙara caye ku saurara ku yi haƙuri in dai mulkin nan ne kuma allah zai ba ku ya ga kamun ludayinku suka zo suka ce Musa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana qala asa rabbukum ayyuhlika adwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun yace ku yi hakuri mulki ne haka Allah ya alkawari yana juya shi tsakanin bayi zai tafi da wannan zai kawo muku naku zai ga ku kuma ya kamun ludayinku shine abin kallo shine abin kallo to da haka wannan shine ya zama dukkanin wanda zai yi mulki ya kwatanta adalci dukkan wanda zai yi mulki ya yi abin da ya kamata ya yi abin da ya dace amma ba kawai dan ka zama kila ka samu wata kujera a gwamnatin tarayya ko a gwamnatin jiha sai ka ce Eh, shi duk abin da gwamnati ta yi daidai ba ne. ko kuma duk abin da gwamnatin baya ta yi ba daidai ba ne. wannan kuskure ne zai iya yiwa akwai abin da sun fi kwatantawa zai iya yiwa akwai abin da kuka fi su kwatantawa amma duk wanda ya yi zai yaba masa wanda kuma ya ba daidai ba kowa ya yi masa nasiha abin da ya dace a gaya masa yanzu irin masu irin wannan tunanin kenan abin duk da ya faru a gwamnatocin baya aka yi ta kausasa harshe ana yi wa gwamnati wa'azi da nasiha ku a wajen ku daidai ne yanzu ku saboda ku kuna mulki in an gaya muku ku shine shafafu da mai yan mowa ku ba za a gaya muku gaskiya ba kila ni da wani ma'aikacin gwamnati ne na rike wata tirejara da gobe efcc zan gani tunda ita ce tarkon masu mulki ya ce malam ma ya rike wata kujera shi ma a zo a bincike shi kaga wannan gidadanci ne sakarci ne wallahi ba za mu taba ci gaba ba in dai rayuwar mu a haka za ta tafi wanda kake tsammanin zai yi kyakkyawan tunani amma bai da tunani mai kyau dan me za a gaya musu gaskiya kuna nan ake faɗa ha ji wani sakarci to daman gaskiya sai ba wani za a fade ta in yana nan ma ya finciko ne in faɗi ƙasa karin faɗa saboda ina magana akan annan ba gaskiya bane ba kai wa kanka adalci ba Allah daukin sarki ya sa mu gane Allah ya riko da hannun shugabanninmu ya ba su ikon yin abin da yake na daidai to wanda ya magiya ya ce in yafi masa na yafi masa ai na ce ma ba dan wannan magana ba ma ni ba zan karanta takarda ba Allah ya yafe mu baki da ana sanar da yan uwa cewa wai tsohon shugaban kasa Alhaji Shehu Shagari Allah ya masa rasuwa kaga dai abin da yake faruwa kenan za a yi sa a garin su na Sokoto ko Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta